Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Barkanmu da jimarin kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna wani gida wanda yake zuwar muku daga Rayuwa 24 TV tare da ni Maryam Ahmad. Suna ɗauka suna kaiwa gidan iyaye da ‘yan uwansu, amma shi ya kasa tsayawa Shi ya kasa tsaya matar da take matsayin mahaifiya a gare shi, wadda ita kaɗai ce dangi mafi kusa a gare shi da ta rage bayan 'yan shi Su Baba mintari babu laifi suna ƙoƙarin taimaka mata. To abubuwa ne a wannan zamanin sai a hankali, su dai ba wani ƙarfi ne da su ba, ga hidimar iyali mai ƙarfi. Mai ƙarfin dama Baba ne, kuma a tasowarta ta san shi mutum ne mai kyautatawa da kuma kyauta ba ga su kaɗai ba ga su kaɗai nashi ba har ma mutan gari amma a hankali kuma ya canza ya koma wani mutum daban da ba shi bane ba a da daɗin da take faɗa daɗin da take faɗarta kafin ya zama mai arziki da yake a yanzu ne daɗin da babu abinda ya kai farin cikin iyalin shi da kwanciyar sa a wajen shi a hankali ta girgiza kan ta girgiza kanta tana ƙoƙarin fita daga wannan tunanin da ya hau kanta kai tsaye da ta ce wannan lokaci da da can ba ɗaya ba ne komai ya canza baba ya canza kowa ma ya canza Salisu ya katse mata tunani ta hanyar miƙewa yana kaɗe rigar jikin shi. Babu mamaki daga ƙurar da ya ɗauko lokacin da ya jingina daga bangon kafin inna ta shimfiɗa mishi tabarma. Ya ce, inna bari in koma gareji. Dama mashin ɗina dama mashin ɗin wani da na gyara ne na kawo mishi nan bayan gidanku. Shi ne na ce bari in zo in gaishe ki. Ta ce ka kyauta kuwa sosai Salisu. na gode ƙwarai Allah ya yi albarka ita ma tashin ta yi ta ce bari mu wuce tare tare don ni ma dama shirin tafiya nake yi inna ta ce ba za ki tsaya ba ne in yi abincin bahijja? a hankali ta girgiza kai haka kawai ta ji wani sanyin jiki ya saukar mata ta ce a koshe nake inna idan na sake zagayowa ai zan ci ne Ina ta ce, to ai shi kenan, ki gaida gida, ki da su rabi da babar taki. Ta sanya hijabinta suka fita ita da shi bayan sun mata sallama. A kofar gida suka yi sallama da Salisu yana maimaita mata zancen makaranta. Ta ce mishi za ta yi tunani kamar yadda ya ce. Cike da sake-sake ta shiga gidan, hayaniyar yara da ta tarar a ranar ba ta Hayaniyar da ta ji ta yara ba ta ƙare ta da komai ba sai wani ɓacin ran. Ta tadda ɗakin su kashe-kashe da kaya kamar ɗakin mahaukata. Tsabar ce ta ji kamar ta ɗora hannu a ka ta saki ihu. Hakan nan ta yi alwala ta yi sallah tana jin lokacin da baba ya dawo ta fita ta mishi da zuwa. In bangon ɗakin shi ya yi motsi to baba ya ɗaga kai ya kalle ta, balle a yi maganar amsawa. haka ta taso jiki a sanyaye ta koma ɗaki bayan ta gyara ɗakin ya ɗan dawo cikin hankalin shi ta zauna a kan shimfiɗar da ta yi tana duba littafin African Child da ta lalubo cikin kayanta. Hassan ya leƙo ɗakin ya ce, Anta Hajjo, ki je in ji Aminu yana kiran ki a waje. Take ta ji duk wani ɗan farin ciki da ya rage mata ya ɓace ɓat, ya ɓace ɓat. wani takaici da ta manta rabon da ta ji irin shi ya zo ya lullube ta saurayin da tunda ya zo bai neme ta ba saurayin da tunda bai neme ta ba duk da ita ɗin ma dai ba neman shi ta yi ba kai a takaice ma dai ita ta manta tana da wani saurayi ma karewa tace mishi kace ina zuwa hijab kawai ta ɗora a kan kayan jikinta ta fita A bayan gidansu ta same shi yana zaune a kan dakali wanda suka saba zama yana danna waya. Ta yi sallama tare da zama a gefen shi. Ya ɗago yana wata fara'a, aha, ka ji fa manya-manya, in ji ƙanana. Hajiya ta ta kaina, ke kin ga wani fari da kyau da fresh da kika yi kuwa? Sai na ji kamar shekara shida ne na yi ban ganki ba, ba wata shida ba, duk kin canza kamar duk kin canza kuma ta yi ɗan yaƙi kawai ta gaida shi sai sai nan ne fa suka gaisa ya fara tambayar ta karatu ya ce ai na ji an ce masu karatu irin naku na likitoci suna shan matuƙar wahala ba ta wasa ba gashi shekaru nawa ma aka ce kuna yi aka ce kuna yin karatu ta ce zalebe ta ce ina jin mantawa dai kai amma ni famasi nake karanta ba medicine ba yayi wuri-wuri da ido au haba ranar nan muna ta musu da maza ya ce famasi kike yi na ce medicine ne ashe dai da gaske famasi ɗin ne tsabar ban haushi da takaici ma bata iya tsabar ban haushi da takaici ma bata bata iya ta amsa mishi ba kawai ta kau da kanta gefe daga nan kuma shiru ya biyo baya tana jin shi yana ta kiraye-kirayen waya ko kuma a kira shi ya ɗauka abin ban takaici ma har da mata bayan kamar minti talatin ya kallo ta ya aka yi ne hajiya ta na ji kin yi shiru wannan karon bata iya danna takaicinta ba ta taɓe baki ta ce to me zan ce kai ne kana ta wani amsar waya kamar wani kwastoma ke ya kyalkyale da dariya da sautin ta ya haɗe lungu har yana jin hankalinsu sau da ke gefensa a zaune suna hira haba dai kwastoma kiya kuma ta yi banza ta kyale shi ƙoƙarin tashi ya fara yi to ni kin gabari in ware za mu je wajen budurwar maza kwana biyu bamu gaisa ba shine nace bari in dai bari dai in leko in ganki duk da cewa ta gaji da zaman dama ga sauro yana ta cizonta amma sai amma sai da taji haushi ta duka duka yaushe ka zo da zaka tafi ya ja wata doguwar hamma haba ke kuwa ai na jima kusan awa ɗaya fa tayi yi ƙwafa haka ne to Allah ya tashe mu lafiya wataƙila bai kula da wataƙila bai kula da gatsan da ta mishi bane ko kuwa ya kula share waye ya ce amin ta tashi ta kakkaɓe zaninta ta ta shiga cikin gida kayan barci ta sanya ta kwanta kawai ta ci gaba da karanta littafinta har barci ya ɗauke ta ko dawowar sauda bata ji ba ranar A ta tashi daga kwancen da take tana barcinta mai daɗi wanda ta koma bayan ta yi sallar asuba. Sakamakon dukan da aka daka mata a cinya suka yi ido hudu da babbar ƙawarta salamatu. Tsalle ta yi ta dare a kanta sai da suka faɗi ƙasa tana dariyar farin cikin ganinta ta ɗago tana kallonta. Tana nan dai a salamatin da ta sani. Fara doguwa mai ɗan ciki. fuskar ta ɗauke da murmushin da ba ka taɓa raba ta da shi. A gaggauce suka gaisa ta ce, ki shirya mu tafi gidan Maryam, suka ji da za su same mu a can. Ta tashi ta je ta yi wanka, ta karya ta shirya suka fita. A rayuwar FGGC ka zaurar da suka yi, zaune. Su ne the most stubborn student, yet very smart. Kaf faɗin makarantar nan babu wanda bai san da zamansu ba, ita ce shugabarsu. haɗa tsokanar malamai ƙure malamai a aji ɗaukar magana kai duk wani rashin ji da aka san 'yan makaranta da shi babu kalar wanda ba su yi ba haɗuwarta da tsofin abokanta a ranar ya ɗauke mata haɗuwarta da tsofaffin abokanta a ranar ya ɗauke mata kashi tamanin na tunanin da ta kwana da shi Tun farko dama Bahija mutum ce mai shiru-shiru, ba ta da son yawan magana, haka ba za ka ji bakinta a cikin surutai barkatai ba. Amma idan ta zo kan abokanta, nan ne za ka ji bakinta zai kamar reza. Shekararta ta farko a kazaure da kowa yana mata kallon mai girman kai ne. Bata kula su ba, bata kuma nemi yi musu bayani ba, saboda a lokacin ta fi jin daɗin rayuwarta ita kaɗai sai dai har kullum tana gode wa Allah da ya turo su cikin rayuwarta ba ta tunanin za ta kasance a yadda take a yanzu idan ba sa tare salamata a unguwarsu take duk da ba su fara magana da ita ba sai da suka je ka zaure maryam khadija baraka da sumayya dukansu 'yan daura ne a mabambantan unguwanni Yanzu tana 'yar adua a Katsina tana karatun biology. Maryam suna gama makaranta ta yi aure. Baraka da Sumayya da Khadija kuma suna kan hanya. Yini cir suka yi a gidan Maryam sai bayan la'asar suka mata sallama suka tafi. Ita da Salamatu suka wuce gidansu ta gaida mahaifiyarta da ƙannanta. Daga nan ta gangara gidansu mama da yake ba su da nisa dama. Wani canji Bahijja Ahmad Daura shi ne suna da ta taso da shi lokacin da suke a makarantar sakandare. Bad shi ne sunan da kowa yake kiranta da shi har ma, wasu daga cikin malamansu ba ɗalibai kaɗai ba. Allah ya hore mata tsananin hazaƙa da kaifin hankali. waɗanda ba ta ƙin nuna su a duk halin da take ciki kuma a ina ne ba alfahari ba ne na ji da kai alfahari ne na godiya ga Allah da sanin cewa ba fa kowa ba ne yake da baiwar da take da ita ta ƙarewa kanta ko kuwa fuskarta ta cikin ɗan ƙaramin madubin da yake hannunta kallo duk cikin 'ya'yan mama babu wanda ya kamo ƙafarta a kyau wannan kowa ya shaida balle a yi maganar 'yan gidansu yaya imanin ta fita Yaya Iman ta fita hasken fata ita fara ce, Bahija kuwa ja ce kamar ka taɓa jini ya fita. Fatar jikinta tana taushi kamar ta ɗan jariri wanda take natural ce, tunda ba ta taɓa shafa mata wani mai ko sabulu da wannan niyyar ba. Haka gashin kanta yake baƙi sidik dogo mai dogo mai taushi ba kamar na iman ba duk da cewa ita ma nata yana da tsayi amma bai kai na bahijja ba gashi yana da ɗan banzan tauri ta yi kishin nata ita ma ta yi kishin nata wata rana to dama dai haka ɗan adam yake Tana da fararen idanuwa manya dogon siririn hanci mai ɗan faɗi wanda baya rabuwa da siririyar barima da take sanyawa a hudar da aka mata. Duk cikin 'ya'yan mama ita kaɗai take da ita. Ta sha tambayar ta dalilin da yasa aka mata hudar kunnenta ma guda biyu. Hudar kunnenta ma guda biyu ce kamar ta mama ko ta iman ba. Kai duk cikin gidansu ma babu mai hudar hanci ko ta kunne guda biyu, ta ɗaya ce kullum saboda sun yi mata kyau. Wannan kam haka yake, hudar hancin ta na ɗaya daga cikin abin da yake jin hankalin mutanen kanta. Wannan da dogayen zarazaran baƙaƙen da dogayen zarazaran gasin da suka lullube saman idonta. sai kuwa sirarin gira da take samansu a takaice dai bahija kyakkyawa ce ta tabarakallah ajiyar zuciya ta sauke a hankali tare da ajiye madubin a saman katifar sauda kafin ta dawo ta same shi a hannunta ta ƙare mata ɗibar albarka bata ma san dalilin da ya sanya ta ɗaukar madubin ba tunda ita dai ba cika damuwa da fuskar ba cika damuwa ta yi da ƙyalƙyalin fuskarta ta madubi ta yi ba. Hijabinta doguwa ruwan zuma da ke ajiye a gefenta ta ɗauka ta sanya. Ta yi tunanin ma ko ta sanya niƙafinta. sanin ranar da ake zubawa da zubawa da zafi da ake gabsawa ya sa ta bar shi kawai. Tsakar gida ta fita Anti Umma da Anti Yohana zaune kowaccensu tana gudanar da aikin da ke gabanta. Gidan shiru da yake ranar ta samu ta yi ƙoƙarin tura yaran ƙananan makaranta makarantar islamiyya sun tafi suna ta gunaguni wasu kuma na murna bayan ta haɗa su da sweet gidan shiru sallama ta musu ta fita jaka mai ɗauke da littafin bulugul maram da iziya a hannunta antiya haka kaɗai ta amsa ta yi tsammanin haka dama ba ta ƙara cewa komai ba ta kaɗa kanta ta fita Cikin satin ta koma makaranta kamar yadda ta yi wa Salisu alkawari. Aji guda na yara aka ba ta za ta dinga koya musu karatu, ita ma kuma za a dinga koya mata. Kafin ta tafi makaranta sai da ta yi saukar Alƙur'ani da wasu littattafai, su ma waɗanda ake koya mata yanzu ta riga ta fara yin su lokacin da tana tsariya. Ga albashinta za a dinga ba ta duk wata. A gajiye ta cire doguwar hijabin jikinta da ta sauka har ƙasan dunduniyarta, ta ɗora a kan igiyar da su mama suke shanyar kaya. Ta ja kujerar tsugunno ta ajiye a gefen rabi da take gyaran gyaɗar miya, ta zauna tana gaida ta. Ina mama ta je ne? Ta tambaya tana kallon ɗakinta da yake a buɗe alamun ba nisa ta yi ba. Rabi ta ce, ta leƙa gidan su hajiya Mami ta. To masu sauraro a nan za mu dakata, sai ku ci gaba da kasancewa da Rayuwa 24 TV tare da ni Maryam Ahmad.